tsohon daraktan hukumar wasanni ta nsc patrick ekeji ya ba da shawarar cewa kada a baiwa 'yan wasan golden eagles lambar girmamawa ta ƙasa bayan kofin da suka lashe a gasaccin kofin duniya na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai a cewar ekeji wanda shi ma tsohon dan wasan najeriya ne kuma tsohon koci kamata ya a saka su a kan turbar da za su yi kwaikwayon na gaba da su domin ta haka ne kawai za a iya taimakawa 'yan wasan ekeji ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da kamfanin jallancin labaran najeriya nan a oweri a jiya talata yana mai nuna damuwarsa kan makomar 'yan wasan bayan da suka lashe kofin duniya a wannan shekara a chile 'yan wasan na england sun lashe kofin ne a karo na biyar inda a wannan jiko suka kara kofin wanda dama yana hannunsu ya kara da cewa dama makusudin shirya wannan gasa shine a haɗa kan matasa domin su nuna bajintarsu. su